أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi, ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu, ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi, ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira. Amma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo, innahu waliyu zalika wal qadiru alai. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau a rana na takwas ko da tara wai na rage ma waɗansu afuwan afuwan afuwan afuwan yau ana tara ga watan ramadan na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai wanda ya daidai da ashirin da shida ko ko biyar Ashirin da shida. ga watan biyu na shekarar miladiya ah, shida.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 أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشكرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون na'am Allah maɗaukacin sarki a waɗannan ayoyi masu albarka yana cewa, awalam ya lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Isra'il, shin waɗannan kafiran masu ja da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam masu musun manzanci da annabcin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam masu karyata Alkur'ani nan shin bai ishe su hujja da aya ba ne an yi alamahu ulama bani isra'il can malaman banu isra'ila gaba ɗaya suna sane da gaskiyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna sane da annabi muhammadu kuma an bayyana musu annabi ɗin tsaf a cikin littattafansu saboda haka malamansu sun san da annabi ɗin nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun san da zuwan shi sun san da alkur'ani komai na annabi an bayyana musu a cikin littattafansu tun kafin a aiko annabi din kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yace annabi Isa me yace wa mubashiran bi rasulin ya'ati min ba'di ina muku albishir da wani manzo da zai zo bayana ismuhu waye sunan shi Ahmad Ahmad da Muhammad da Hamdan da Hamid da Humaidan da Muhammadu duk abu ɗaya ne source ɗin kalman duk abu ɗaya ne yace ai ya ishe su aya ya ishe su hujja cewa lallai ulama'u bani Isra'ila ya alamuhu suna sane da annabi suna sane da zuwansa suna sane da saƙon addinin musuluncin nan a cikin suratul baqara Allah maɗaukacin sarki yace alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama arifuna أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين yace Allah madaukakin sarki ce wanda muka ba su littattafan da suka bushe suka shuɗe kafin annabi Muhammad sallallahu kafin zuwa alkur'ani na irin su zabura attaura injila da dukkan littattafan samaniya ya arifunahu suna sun san annabi karara a cikin littattafansu da sifofin manzon Allah sallallahu sallam da bayanan manzon Allah sallallahu sallam da inda za a haife shi da inda zai sauka da garin da yake da komai geographical area na makka da inda annabi zai fito wallahi alladhina atainahum ka ya'rifunahu sun san annabi din karara da tsawonsa da kalansa da gashin shi da komai mun bayyana musu sifan manzon Allah kama ya arifuna abna'ahum kaman yadda zaka haifi ɗanka ka hange shi can ka gane shi to haka in suka wanda bai taɓa ganin annabi ba inda ya karanta littattafansu wallahi yana hango manzon Allah daga nan zuwa junction din Jagel 1 din nan Jagel 2 din nan zai gane annabi yake wancan shine muka karanta a littafin nan babu shakka ga komai nashi a bayyane muna gani ko baka taɓa haɗuwa da annabi ba sallallahu yanda muka musu bayanin annabi karara shi yasa ai yahudawa suka yi kaura suka zo suka zauna a madina yahudawan banu quraiza yahudawan banu nadir da banu kainuka suka zauna a nan waɗansu suka ƙaura gaba ɗaya saboda sun ga wuraren da manzon Allah zai fito wurare ne masu yawan dabino gonakin dabino da menene shi yasa suka zo suka mamaye wannan wajen suka zauna har suna faɗa wa maka mushrikan larabawa cewa idan annabinsu ya zo na ƙarshen zamani da zai zo sun zo taron shi ne shi yasa suka ƙaura suka zauna a nan wuraren madina ai in ya zo ya kullo muka yi imani da shi sai mun yaƙe ku ko masu bauta wa gumakan nan na'am walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما a humma arafu كفروا به فلعنة الله على الكافرين maimakon annabin da ya zo sai ya fita cikin su larabawan da ake goranta musu cewa in annabin ya zo na ƙarshen zamani muka karɓe shi za mu yaƙe ku ku larabawa sai annabi ya fito cikin larabawan kuma maimakon su larabawan su rub su karɓe shi su ce to wanda kuke takama kuke alfahari zai fito na ƙarshen zamanin a cikinku to gashi alhamdulillah ya fito cikinmu su yi sauri su yi imani da manzon Allah su ma ya suka kafurce a manzon Allah duk da wannan gata da tagomashi da Allah ya musu ba su gani ba walau nazzalnahu Allah ya ce da mun saukar da wannan alƙur'anin ne ala ba'dil a'jamin da waɗansu ajamawa wanda ba larabawa ba kun san qur'ani an saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin kamar yadda muka karanta a can baya da harshen larabci mabayyani aka saukar wa kuma balarabe annabi Muhammad sallallahu dan uwansu amma suka ƙi imani da shi to shi ne Allah yake ce da Qur'anin wani mutum ne ba ajame wanda ba balarabe ba muka saukar wa wannan alƙur'ani ya zo yana karanta musu faƙara'ahu alaihim ya zo yana karanta musu alƙur'ani ma kanu bihi mu'minin da ba za su yi imani da shi ba da nan kuma hin su kafa hujja da cewa ai ba ɗan ƙabilanmu ba ne ba da yarenmu ba ne ba balarabe ba ne saboda haka akwai language barrier mu ba ma gane yaren shi shi yasa ba mu yi imani da shi ba da sun kafa hujja da wannan inji Allah da sun kafa hujja da wannan ina fata an gane to amma mun turo musu manzo Muhammadu sallallahu balarabe dan uwansu qur'ani ma da yarinsu aka saukar da shi amma duk da haka sun ki imani to me suke so ne waɗannan mutane me suke so a musu da wanda ba balarabe bane da sun ji daɗin kafa hujja su ce eh mu fulani ne mu hausawa ne ba ma jin ibo yaren ibo mai mana da wanda ibo yake ba ma gane komai ko kuma dan indiya ne da yaren ordu yake mana wa'azin mu ba ma jin shi yasa ya Allah ba mu yi imani ba to Allah yake to da yaren ku ne kuma wanda aka turo din dan uwan ku ne balarabe ne kamar yadda Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba ma aika wa mutane manzo face dan kabilan su dan yare su don ya ji dadin bayyana musu alqur'ani a kama su da hujja a kama su da hujja kadhalika Allah yake to haka yanda kuka ga waɗannan mutanen a kullo musu ta su ƙi imani a kullo musu ta su ƙi a buga musu hujja da ayoyi a karanta musu wannan aya. a kawo da yarensu mai annabin ma ɗan kabilansu ne ɗan yarensu ne amma sun ƙi duk yanda aka bullo musu sun ƙi yin imani Allah ke kazalika salaknahu haka nan muka tura ƙaryata alƙur'anin fi qulubil mujrimina a zukatan waɗannan mutanen automatically da suka yi sai Allah ce sai muka sanya musu ƙaryata ƙur'anin a zuciyarsu kawai aje falamma zagu azagallahu qulubahum yayin da suka ƙi, sai Allah ya kawar da zukatansu daga yin imani da Qur'anin ma kwata kwata la yu'minuna bihi Allah ce haka muka yi sanya musu kyaman alqur'anin a zuciyansu kiyayya ga annabin a zuciyansu muka sanya musu kiyayyan alqur'ani da musulunci ma gaba ɗaya da imani da Allah Allah ce sai muka sanya musu haka a cikin zuciyansu duk yanda kuka buga la yu'minuna bihi ba za su taɓa yin imani da shi ɗin ba hatta ya rawul azabal ali har azabar Allah ita ce yaƙi yaƙin Allah a turo runduna su kashe su akan kafurcin ko kuma har mutuwa ta riske su ba za su taɓa yin imanin ba tunda an bi su an bi su an bi su su imani sun ki Allah ce fa khatama ala qulubihim sai na rufe a cikin zukatansu na rufe kawai yanda duk yanda ka buga ba za su yi imanin ba kamar fir'auna ne Allah maɗaukakin sarki yake lokacin da annabi Musa ya yi addu'a ga fir'auna mummunar addu'a ya roƙi Allah akan fir'auna yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يؤمنون ko annabi Musa ya ce ya Allah irin wannan barna da ta'asa da fir'auna yake a doron ƙasa da take al'umma da azabtar da al'umma ya Allah kai ka bashi fawon yin haka kai ka bashi dukiya kai ka bashi mulki inda ka ga dama ya Allah ba zai hakan ba saboda haka ya Allah na roƙe ka inji annabi Musa fatmis ala amwali Allah ka shafe dukiyan fir'auna gaba ɗaya da fawon tasa dukka ka kwace washdud ala qulubin ya Allah ka danƙe zukatan fir'auna inda mabiyansa ka damke yadda duk yadda za a yi imani ba zai shiga zuciyan ba tunda an neme shi da imanin yaƙi an neme shi yaƙi mabiyan ku yi imani sun ƙi ya Allah ka damke zuciyar fir'auna ka shaƙe ta ka kulle ta yadda duk wa'azin da aka masa ya Allah ba zai imani ba imanin ba zai shiga ba hatta ya rawul azab alim har mutuwa ta zo ta riske shi a haka ya Allah Allah ke kan ujibar da'awatu kuma ya Musa da Haruna na amsa addu'ar ku an yi an gama in ji Allah amma kuma ga sharidi na fasakima kuma ku daidaita akan tafarki na wala tattabi'ani sabilan kada ku yadda ku biye ma tafarkin su ku rika kafirci irin nasu ko ku rika barna irin nasu don ba yanda za a yi ka roƙi Allah ya halakar da kafiri alhalin kuna zama tebur ɗaya ku sha giya ku zauna tebur ɗaya ku ci mushe ku je kulob ku yi rawa tare ku shiga wajen barna ku yi zina tare da su komai naku iri ɗaya ne bayan da za a yi ayyukan ku su zaman to ɗaya sannan ku zo ku roƙe ni ni in halakar da su ko a bar ku in kuna so a halakar da makiyanku to ku ku bi ni sau da kafa in ji Allah kar in ga kuna aikata irin barnan da suke yi ku bar amma bayan da za a yi ku tarayya da su a wajen barna sannan ku zago ku ce wai in ba ku nasara a kansu in ba ku ba zai yiwu ba in ji Allah ba zai yiwu ba saboda haka ina ba da nasara ga musulmi ne akan kafuri ko ga mumini akan kafirci saboda ƙarfin imanin shi da tsoron shi ga Allah shi sa nake ba shi nasara akan kafiri amma idan aika aikan ku ya zamanto ɗaya to Allah ya ce babu wani taimakon da zan ba ku akan kafirai eh mashayin musulmi ne yake kafsa da mashayi kafiri kawai a je can a yi ta kafsa sai wanda ya danne wani babu nasarar Allah a wajen dukkan ku mashaya ne mazinacin musulmi ne yake kafsa da mazinata kafirai kawai mazinata da mazinata ne suke kafsawa masu sako da masu sako ne suke kafsawa amma idan ya zama to mumini ne ba su kafiri to nan ne taimako na zai zo musulmi ne ba su wanda ba musulmi ba nan ne taimako na zai zo amma ba yanda za a yi kuna teburi ɗaya komai naku iri ɗaya ku zo ku roƙe ni in baku nasara a kansu la shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'an inna Allaha bima ya'maluna muhit idan kuka yi haƙuri akan musulunci nan bin farkin Allah kuka tsoraci Allah to ta duk inda suka kullo muku ba za su ci nasara ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko to shi yasa za ka ga wani sa'in a yi ta roƙo a yi ta roƙo ka gaba abu na komai na waɗansu musulma irin na kafiran ne komai nasu iri ɗaya ne ya sha giya ka sha giya ya kwana a kulob ka kwana a kulob eh? ya kwana cikin karuwai ka kwana cikin karuwai sannan wai in ya taso maka ya ce fansuna alal qaumil kafirina ta ya za a yi alal qaumil kafirina kai shafaffe ne da mai Allah ubangi ya sa mu dace Allah madaukakin sarki yace la yu'minuna ba za su taɓa imani da Alkur'ani ba waɗannan mutane hatta yarawul azabal ali har mutuwa ta zo ta riske su suna kai fa ya'tiyahum idan mutuwa ta tashi zuwa musu za ta zo musu bazatatan ta yanda ba sa zato unexpected ne mutuwa take zuwa musu wahum la ba tare da sun samu notice ko sanarwa ko an sanar da su ba a'a mutuwa hake zuwa ma mutane ba zata shi yasa za ka ga wani yana zaune gashi yana abin da ya ce bari ya shiga bayan gida ya wanke nu ya ci abinci sai ya zame can ya mutu ya zame can ya mutu wani gashi yana kaza kaza ce bari ya tsallaka ya sayo mineral ya ga abinci zai sayo mineral mota ta kaɗe shi anan. babu notice in ji Allah haka mutuwa take ɗaukan jama'a la ta'tikum illa baghtatan mutuwa ba ta zuwa mutum sai a bazata baya tsammani baya baya zato inda wani ya san zai mutu kafin ya shiga gidan da yake ginawa da ba zai gina gidan ba idan wani da ya san zai mutu motan da yake kokari ya saya ita za ta zama to ajali da ba zai sayi motan ba da ba zai saye ta ba saboda haka za ka ga wani ya gina gida ya gyara shi ana gobe zai tare da iyalansa ya mutu yau ba mu sha gani ba da ya san haka zai faru da shi wallahi ba zai sha wahalan gina wannan gidan ba ba zai sha wahala ba da ya san motan da yake hankoro zai saya ya kwalla farai a kanta kullum yana waya da ya san ita ce ajalin shi wallahi ba zai kawo ta ba to amma mutuwa ba ta zuwa mutum sai ba zata Allah sa mu cika da imani idan mutuwan ta zo musu a bazatan ba shiri ba zato ba tsammani sai ka ga irin waɗannan masu taurin kan da aka ba ku chance an yi ta tura musu manzanni ku yi sun ki an buga musu wannan ayan sun ki an kawo musu wancan ayan sun ki shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara biyar wani yaƙi to ire-iren su randa suka ga mutuwan ta zo ta tinkare su bagatatan ba zata sai ka ji kuma suna neman excuse suna neman alfarma wai Allah ya ɗan jinkirta musu a ɗan ƙara musu lokaci fa ya sai ka ji su fa ƙulu sai ka ji suna cewa hal mun munzarun don Allah ana iya ɗan ba mu ɗaga mana ƙafa ana iya ɗan jinkirta mana don Allah a ɗan jinkirta mana mana a ɗan ɗaga mana ƙafa ma Allah ce ina walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta ma wata rai wani rai idan ajali shi ya zo tafiya tafiya ne kawai tuntuni abin da ake bukatan ka yi an kira ka an maka wa'azi an maka gargadi. kai ne kawai kake ganin abun kaman ba yanzu ba ne sai ya zo maka a yanzu yadda ba ka zato afa bi azabina yasta'jilun ba ku bane a can kuke gaggawa wai Allah ya sauko muku da wani yanki na sama ba jiya mun karanta ai askit alaina kisafan min as-sama ku ne a din nan cikin ayoyin da kuka karanta kuka ce eh kai annabi salihu in kunta mina sadiqina idan da gaske ne ko annabi hudu ne fa asqid alaina kisafan mina samai ka roki Allah ya yanko wani yanki daga sama ya fada kanmu ya rubuta. ba ku ku ne ajiya kuka roki wannan ba to mutuwar ta zo muku mutuwar ta zo muku kuma sai ku Ku abun nan kuna neman kuma a ɗaga muku kafa ku wanda kuke gaggawan ta zo din ma ta zo din mutum ne ya ɗauki igiya ya je zai rataye kanshi a daji wai shi zai mutu damuwa ta same shi rayuwar duniyan ta ishe shi tension ya ishe shi ya je zai zai ɗaga abin nan sai ya ga kidnapper sai ya garzayo gida yadda igiyan ya garzayo gida abin da yake nema din ya je ya tarar da shi amma kuma wai ya ya tsere ya dawo gida yadda igiya shi da yake neman ya mutu har ma ya ɗau igiya a ɓoye kar a san inda zai shiga to ya je ya ga kidnappers kuma sai ya garzayo a buge gida hmm? shine ai walaqad kuntum taman al mauta min ƙabli an talqawhu faqad muhu wa antum tanzurun kun ga mutuwan gashi nan kuna burin aje mutuwa aje ayi jihadi aje ayi jihadi alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال فهل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين Eh, an ci zarafinsu an kore su daga garuruwansu an kashe musu ƴaƴa an kashe mata an ƙona dukiya suna ta addu'a a fito musu da jagora su yaƙi su tunkari mutanen an yaƙi a tunkari Allah ka turo mana jagora ka turo mana shugaba komanda Allah ce in an turo shi za ku yaƙi suka ce me zai hana ga gidajenmu an fidda mu an ƙone ga ƴaƴanmu an kashe ga iyalanmu an tarwatsa da munan ba daɗi da aka turo ɗin shugaban gashi komanda tawallau sai suka juya baya suka juya baya Allahu alimun bi zalimi Allah yana sane da azzalimai ina fata an gane ko sai Allah ya ce a fara'aita in matta'nahum sinin Allah ya ce ya Muhammad Baka ganin waɗannan da suke cewa a dakata musu a ɗan ɗaga musu ƙafa za su gyara eh, za su mu mumunai fa asaddaqa wa akun salihi na ko za mu yi sadaka mu kyautata aiki Allah ya ce ya Muhammad ina tabbatar maka kaga waɗannan mutanen eh in matta'anahum sinin da za mu ƙara musu shekaru hamsin ma ko ɗari a ɗaga musu ƙafa a ƙara musu shekaru hamsin nan gaba wallahi ba za su yi imanin nan ba wallahi ƙarya suke ba za su yi imanin nan ba sun maja'ahun ma kanu adun bayan shekaru hamsin ɗin in mutuwan ta sake waiwayansu abinda aka alƙawaranta musu na mutuwa ya sake waiwayansu ma agna anhum ma kanu wallahi wallahi kuma zaka samu irin wannan complaint ɗin za ku sake yi wai a jinkirta musu kuma su gyara aka ga duk wannan abin da aka ba su na alfarman da aka musu aka daga musu kafa din nan wallahi ba zai taba amfanan su ba sai sun nema kuma a sake musu sai sun nema a sake musu wannan alfarman wa ma a halakna min qaryatin ka karanta hmm وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أتوك فقل إني بريء مما تعملون الله ما أوكتين سركيش وما أهلتنا من قرية والله باب وتكفى كوني قري da muka halakar da al'umman wannan garin, illa laha munziruna sai da muka aika musu masu wa'azi da masu gargaɗi suka yi ta da su. suka ƙi suka juya baya ƙememe suka ƙiƙashe kafin muka halakar da su babu wanda muka halakar da shi bisa zalunci in ji Allah duk ƙasa in ka bi tarihi in ji Allah al'umman da ka ji mun halakar da su ko ƙasan da ka mun fitar da ita to sai da muka fara aika musu manzanni da annabawa suka yi ta gwagwarmaya da su suka yi ta bugawa da su suka yi ta fama da su suka ƙi ƙanene kafin daga baya halakarwan ta zo ta same su in ji Allah zikra suka je sun musu wa'azi sun musu faɗakarwa Allah ce sai da suka sha wa'azi suka sha wa'azi aka buga musu misalai gaba ɗaya shekara da shekaru ana fama da su su musulunta inda suka ki. kafin daga baya muka gama da su saboda haka Allah ce wa ma kunna zalimi ni Allah bana taba zalunci ba ma taba zaluntan mutane in ji Allah bana taba zaluntan bayina wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasulan ba ma taba azabtar da mutane sai mun fara kai mu tura musu masu gargadi masu wa'azi kuma ayi ta fama da su ayi ta fama da su yanda ake fama da mutane a yanzu malamai su yi ta mana wa'azi su yi ta mana wa'azi su yi ta mana wa'azi muki a ce a fito ma a yi wa malaman ma bore akwai ran da aka ce a je a jawo malamai ma daga kan mimbari jawo su daga mimbari a tura mutane a tura matasa a tura kaza duk wanda ya wa'azi ya ce kaza a jawo shi a fisgo shi daga mimbari duk waɗannan abubuwa a yi yau mutane waɗansu sun fi imani da masu kiraye kira irin 'yan tiktok ɗin nan irin masu yamutsa kai su dunkula kai su yi abun nan da makamantansu duk yanda matasa ko al'umma waɗansu suka ta ma abu kace su bari ba koyarwar manzon Allah bane ba sunnar manzon Allah bane ba ta farkin musulunci bane ba ta farkin shari'ar musulunci bane in su ce gaba ɗaya an ba malamai kuɗi ne an ba su kuɗi ne kawai an saye su ne kawai an saye su in kuma bala'i ya fara shafan su sakamakon abin da da ake ji musu tsoro aka yi shiru malaman ki Allah tsine musu ba sa magana ba mai gani yayi magana eh malamai ne matsalan kasan nan masu wa'azi ne matsalan kasan nan yanzu abin da ke faruwa ina kaji wani yana magana kaji wani ya tashi yana faɗakarwa in ka faɗakar a ce ƙarya suke sai mun yi an saye su ne sai mun kwato yanci garin kwato yanci in bala'i ya tashi aka yi shiru aka zura ido aka bar kowa da dabaransa ya ce sun ƙi magana sun ƙi magana nan ma an saye su ai an gama da su ai kaza kaza ai an gansu a gidan gwamnati ko ka je ka nemi abin nan ka gani ka ce a an gawa ne a gidan gwamnati kawai ta haka za ka tarar al'umma suke to saboda haka Allah ya ce wa ma na zalimi ba ma kan mutane to daga baya wa ma nazzala bihi shayafi wa ma yanbaghi lahu waɗansu sun ce wa annabi sallallahu alaihi wannan qur'anin da yake wa'azi da shi da waɗannan ayoyin da suke saukan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai yana haɗa kai da aljanu ne aljanu ne suke zuwa suke mai menene suke kawo masa waɗannan irin ayoyin ƙur'anin da yake cewa daga Allah ne san babu wani abu daga Allah yana haɗa kai da aljanu ne suke kawo masa waɗannan ayoyin su suke saukar masa da alƙur'ani ai Allah ya challenge nasu a wata aya ai yace qul inistama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira da aljanu za su hadu da kafurai da mushrikai su yi producing su kirkiro irin wannan qur'anin da suke cewa su ka irin shi wallahi ba za su iya ba ko da su sun haɗa ƙarfi da sashi ba za su iya ba amma a nan kuma suna cewa ai annabi wai shaiɗanu ne da aljanu ne suke saukar musu da alkur'ani su suke diktetin masa abubuwan da yake faɗa musu Shi ne Allah ya musu martani yake wa mata tanazzalat bihi shayatin wannan ƙur'ani ya fi ƙarfi a ce shaiɗanu ne suka saukar wa annabi shi ina ya fi ƙarfin haka wa ma bagi lahum ba za su ma iya bane kawai, bai ma dace ba a ce shedanu ne suka kirkiro irin wannan qur'ani kai wala yastaqidun wa ma ba za su ma iya ba ko da an ce su yi su yi attempting din ma ba za su iya ba saboda haka su shedanu ai turan da aka aiko annabi da annabci innahum anis sam'i ma'zulun aka securing sama ko da suna zuwa wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastati al-ana yajid lahu shihaban rasadan E shedanun da kansu suka ce mun ga canji fa yanzu me yake faruwa ne da muna hawa sama mu je mu sato hiran mala'iku da taɗin da suke da hiran da suke a tsakaninsu kamar yadda na gaya muku kwanaki can mala'iku suna hira in suna zaune ya san menene aikin ka me shedul ɗinka gobe ne sai zan saukar da ruwa abu kaza da kaza da kaza kaza kai kuma fa eh zan dauki ran wani da wani da wani da wani kai kuma fa wani din nan da ya daɗe yana rashin lafiya gobe ne za a warkar da shi kai kuma fa eh to wani din nan a wani da wani da wani za su rabu da iyalansu za su sake matansu wani wani shi kuma zai za a ɗaura musu aure kowa yana faɗan irin ayyukan da Allah ya bashi iko ya je yi. to shaidanu sun banna kunne suna suna suna satan magana sai su yi sauri sai na sama in can karshe sai ya yi ma ya sunku ya fada wa na kasa da shi suna hada hawan kafaɗan juna ne su yi tsawo kamar irin manya-manyan farwaya ɗin nan na sabis ɗin nan fiye da haka ma domin shaidani yana da iko ya yi tsawon gaske iya iya iya ka a sama iya hangenka to haka suke yi tsawon eh wannan ya hau kafaɗan wannan wannan ya da kafaɗa wani wanda yake can na ƙarshen shi ne zai manna kunne yana jin hiran mala'iku sai ya sunku ya sai wa na ƙasa da shi fasin na message ɗin saƙon na can kuma har ya sunku ya faɗa na ƙasa da shi haka haka na ƙarshen yana samun ya gudu ya yaɗa wa bokaye to shi ko boka idan ya samu wannan guda ɗaya sai ya haɗo ƙarya ɗari ya manna a guda ɗaya ya samu na biyu sai ya manno ƙarya ɗari biyu haka haka haka saboda haka suna communicating da juna da aljanu da bokai idan rashin lafiyanka ya kai tsanani a ce to aje gegun wani? za mu yi sai sauri to yace za a zo wajen ka fa yace to to to to wani dan wani ji kan wani sannu ina gajiya ne yake dan kaza ne yake damu ka ai kaza ka hayya faɗi duk abin da ke damun ka to kada ka damu za ka warke gobe dama yana cikin abin da ya ji daga can shi kuma ya gan shi gobe tsaf tsaf to daga nan ya samu hanya kenan duk zuwan da zai yanzu ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne tun da dai ka yarda da shi a farkon nan ya faɗa kuma ka gani to duk yanzu kuma na cin abinci ne rai zai ta gero wa mutum to lokacin da aka za a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka a aiko shi da annabci da kwanaki sai da aka yi sa matakan tsaro gaba ɗaya a sama aka hana duk wani aljani tashi sama duk wani shaidani irin wannan sace-sacen maganganu duk aka hana aka yi securing saman aka sa mala'iku suna tsaron kwarai da gaske shine su kansu aljanun da shaidanu su yi mamaki suka ce me yake faruwa ne fa inna la nadari ba mu sani ba a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashadan to wani abu ne zai faɗan ma duniyan nan ko ina tsaro a sama ko ina tsaro da kai nan wuta kawai za a kona mutum su kenan fa shi yasa fa man yastati al'ana yajid lahu shihaban duk wanda ya attempting zai hau sama ya taso magana sai ya samu wani irin tauraro irin wutan nan da ake gani fu haka sai kaga kaman misai. an kona aljani da muna ganin irin wannan da daddare ko sai a ce wani babban mutum zai mutu ko wani babban za a haifi wani babban mutum ko wani babban abu zai faru ta irin wannan wutar daga taurari ne Allah maɗaukacin sarki ya ce sai wutan ta fito ya ta ƙona su to suka ce to ni me yake faruwa ne Allah wani sharri ne zai faru a duniyan nan ko kuma wani alheri ne oho da dai muna shawage a sama mu samo information yanzu babu dama duk wanda yake zai attempting sai an halaka shi to shi yasa tun lokacin da aka tashi aikin annabi aka tsare ko ina ko ina aka tsare shi sannan kuma haka mala'ika Jibrilu ke sauko ya kawo wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi lami lafiya ya koma babu wani wanda yake samun ya saki wani abu lokacin da mala'ika Jibrilu yake dictating wa annabi sallallahu alaihi lokacin da yake communicating babu wanda isa yayi tafin yanda ake tafin din menene wayan mutane yanzu kana waya da wani ku biyu amma ana tafin din maganan to duk an hana irin wannan bayan da shaidanu za su yi su iya tafin ɗin wahayin da ake wa manzon Allah daga bakin Jibril ballantana a ce sun soka wani abu ko sun rage wani abu ko sun ƙara ko sun distortin sun canja wani abu shine Allah yake cewa ƙarya ne ba ba bane suka saukar da alqur'anin nan wa annabi ba zai mayu ba ba za su ma iya ba innahum anis sam'i la tun tuntuni an tare kofofin samun information an nesanta su daga sama an tare ko'ina saboda haka ba inda za su iya saboda haka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala tad'u ma'allahi ilahan akhar ya kai dan uwa musulmi ya kai mai sauraro ya kai mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku kuskura tad'u ma'allahi ilahan akhara ku haɗa Allah Ubangiji da wani abin bauta, kada ku yarda. In kuka yi haka, fatakuna minal mu'azzabin za a azabtar da ku, za ku faɗa jahannama. Annabin ne da kanshi aka fara gaya ma haka, Tunda sun ƙiya Muhammadu sallallahu sallam fita harkansu, kai ka riƙe Allah, kada ka yadda ka biye musu wajen haɗa Allah da gumakan nan. su je can lakum dinukum waliyadin su je su yi ibadansu na bauta gumaka can kai kuma ka tsaya a addininka kawai ya Muhammad na kadai ta Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko wa anzir ashiratakal aqrabin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fara yi wa danginka da relatives ɗinka da ƴan uwanka na jini mafi kusanci a gare ka ka je ka fara kiransu zuwa ga wannan musulunci domin idan gida suka karɓe ka familinka suka karɓe ka suka fahimci musuluncin nan to ba wanda ya isa ya taɓa ka a waje familinka da ƴan uwanka da relatives ɗinka da ƴan uwanka za su yi gang of ko su haɗu su kare ka to ka fara da na gida dama duk alheri in ya zo ka fara da me na gida ka fara da ‘yan uwa ka raba musu kafin na nesa su samu ko zakka ka fitar manzo Allah sassare ce wanda ka ba ɗan uwanka na jini talakawa mabukata ana baka lada dogo biyu sada zumuncin ɗan uwanka da ita ladan zakkan biyu ake baka amma kar ka to inuwan menene giginya ga inda ta tsira cikin gida amma ba sa moran inuwa sai wanda yake can tsallaken titi shi yake mora to kada ka yi haka wa anzir ashirataka al-aqrabin hikiman cewa na gida ka fara musu in ka karɓu a gida suka karɓe ka to babu shakka da da'awarka za ta yi nasara amma misali idan na gida ba su karɓa ba ka je kana wa'azi sai babanka je ce makaryaci ne bai da lafiya ɗana ne ni ma ya gagare ni a gida da Allah ya za a yi na waje su karɓe ka na'am ko mahaifiyar mutum ta ce kai da Allah su bar wannan ya gagare mu a gida mun kore shi ne taɓaɓɓe ne za a fi karɓa amma idan suka ci a'a ɗanmu mun san shi mai biyayya ne mai tarbiyya ne mai tsoron Allah bai da wata matsala a cikin ‘ya'yanmu ba irin shi duk abin da kuke faɗa masa ƙage ne karya ne da in gida ta ba da kyakkyawar shaida a kanka positively to babu shakka za ka ga na waje za su karɓe ka amma gida sun fara condemning ɗinka ya za a yi na nesa su yaba maka shine hikiman farawa da na gida ko alheri ne ka fara da na gida sannan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ya Muhammadu sallallahu alaihi ka zamanto mai tawalu'u mai saukin kai ga waɗannan da suka yi imani da kai suka yadda da kai ɗin suka tare a jikinka, to kada ka wulaƙanta su, kada ka wulaƙanta su. Kaga zamani ne na challenging, eh duk wanda ya imani da manzon Allah a lokacin neman shi ake a kashe idan ma mutum zai zo makka aka fanci wajen manzon Allah zai zo ya karɓi musulunci nan sai an kashe shi to mutane da suka yi sacrificing suka sai da rayukansu suka karɓi imanin nan suka zo suka tare a jikinka ya Muhammad to kada ka yadda ka wulakanta kada ka yadda ka wulakanta su kana kausasa musu ka zamanto mai saukin kai mai tawalu'u mai girmama su mai daraja su ka rika kimanta su sai sa Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum law kunta alqalb lan faddan min hawlika fa'fu anhum حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkil wallahi ya muhammad inji Allah da ba don Allah ya maka wata rahama ba da wani wata irin baiwa da lutufi da tausayi da ka daga sahabanka da ka kasance mutum ne mai tsanani mai gallazawa mai kausafawa mai abun nan tsanani a kansu da tuntuni sun watse sun barka da ba mai iya zama da kai amma saboda sauƙin kanka da tausayinka da rahamanka da lutufinka shi sai ƙaruwa suke yi mutum yana jima zai iya ba da shi a kashe shi don kai ka rayu imanin sahabai ya kai ga haka in an je yaƙi aka ka tsara wa manzon Allah sai mutum ya ya miƙa wuyan shi a sare don manzon Allah ya tsira idan aka yi saitin manzon Allah da kibiya wani sahabi ya ga aka sako ta sai ya zo ya tare ya rufe manzon Allah ya buɗe kirjinsa kibiyar ta dira a kan shi sahabai sun kai suna yi wa annabi sallallahu haka kai har ta kai in ran annabi sallallahu ya ɓaci sai su ce bi abi anta wa ummi uwata da ubana su zaman to fansa a gare ka ya Muhammad wa ya taba ka wato zai iya ba da mahaifin shi da mahaifiyarsa a kashe su don manzon Allah a faranta masa zai iya don ku san lalle ba karamar mu baya suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba to mutum idan yana tare da mutane zaman to haka in shugaba ne jagora ne a waje ya zamanto kullum yana tausasa wa jama'arsa yana tare da su yana so musu alkhairi yana musu afuwa shi yasa Allah yake fa'afu anhu ka rika musu afuwa in kana zaune da mutane za su rika maka kurakurai ka rika musu afuwa wastaghfir lahum in kuma Allah suka taba ka roki ka rika neman musu gafaran Allah kai annabi duk abin da ka nema a wajen Allah yana maka to in wani ya kuskure wa Allah ko yayi ta eh, ganganci ka nema masa gafarar Allah Allah ya fe masa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima dan suka zo wajenka ka nema musu gafaran Allah ya Muhammad sannan wa shawirhum fil amri ka rika neman shawaran su mun san ba za mu barka a kuskure ba ya Muhammad in wani abu ya taso maka za ka yi kuskure aya za ka sauka ta ce kar ka yi kuskure ne Allah baya so duk da cewa Allah yana supporting ɗinka da wahayi amma ka rika neman shawaran sahabanka a al'amuran yau da kullum a matsayinka na ɗan adam saboda al'ummanka su ma su yi koyi da wannan sunnar taka ta neman shawara ga magabatansu ko jama'a fa idza azamta fatawakkal ala duk abinda kaga shine daidai ka dogara ga Allah ka yi shi domin in kana neman shawara dole mutum wani zai ce maka kai ni da a gani na ka bari wani sa'a ka samu mutum shida su ce kai yana da kyau wani sa'a ya ka samu mutum biyu su ce ka bari kar ka yi to abinda ka ji ka natsu da shi ka dogara ga Allah kawai ka zartar da shi waqfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin ka rika saukin kai da tausasawa da kyakkyawar mu'amala da waɗanda suka bi ka ɗin nan a wajen imani daga cikin mumunai. Fa'in a sauka, idan kafurai mushirikai suka ma'a suka ƙi maka biyayya, suka juya maka baya, ka faƙul ka ce musu inni bari'un, to ni na barranta da duk abin da kuke aikatawa na kafurci da na shirka, ku je ku yi kayan ku can ba ni ba ku. na barranta min ma ta'malun daga irin aika aikan ku na shirka da kafirci tunda kun ki ku bi shari'a ta to shikenan na barranta ba ni ba ku ku je ku yi abin da kuka ga shine kuka zaɓan kanku, ni ma zan yi nawa wa tawakkal alal azizi wa tawakkal توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عفيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الله ما دوكتين سركية يا محمد كفتك ويحركا سئين سنكسي إيماني إن wa tawakkal ka dogara alal azizi kan mabuwayi Allah arrahimi mai jin kai mai rahama alladhi yaraka hina taqumu wanda yake kallon ka lokacin da kake qiyamul laili sallolin dare wanda yake kallon ka shine Allah wanda ya wajabta maka yace wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan ka dogara ga Allah da yake kallon ka lokacin da kake sallolin darenka wa taqallubaka fi sajidin wanda yake kallon ka lokacin da kuke sallan jam'i a cikin masallaci wancan sallan dare ne nashi shi kadai da yake tashi da daddare qiyamul layli yayi Allah madaukakin sarki yana ganin shi haka nan yana kallon shi lokacin da zo da zai zo ayi sallan jam'i tare da al'umman musulmi ayi sujada ayi ruku'i duka Allah yana kallon ka ya Muhammad innahu huwa sami'u shi Allah lalle shine mai ji al'alimu masanin abin da bawan shi yake aikatawa ina fata an gane hal unabbi'ukum Allah ce in ba ku labarin waɗanda shaidanu suke yi ma wahayi ba dai annabin mu ba dai ai a can sun ce shaidanu ne suke wa annabi wahayi ko hmm. Allah ya kore wannan ya yi condemning wannan Allah ya ce to bari in ga muku wanda shedanu suke musu wahayi shin in ba ku labarin alaman tanazzalu shayatinu in ba ku labarin waɗanda shedanu suke yi ma wahayi tanazzalu ala kulli affakin shedanu suna wato wahayi ne ga dukkan waɗansu maƙaryata asimin masu saɓa wa Allah maƙaryaci maki ɗan hasada kullum shaidan yana dictating masa abubuwan da zai rika yi abubuwan da zai rika da makirce makirce da kararrai da kullanan kullanan kullanan kullanan idan mutum mahasadi ne makiyinka ne mai son ya ga lalle ka ka fadi downfall dinka, to zai rika kirkiro abubuwa shaidan yana dictating masa ai in kace kaza wani din nan ka bata shi a wajen jama'a ba zai karɓu ba girman shi ya faɗi mutuncin shi ya zube in ka ce kaza ka ƙirƙiro kaza ka manna mai kamar yadda walidu binul mughira suka yi mitin ko wani irin ƙarya za su faɗa annabi saboda jama'a kar su karɓe shi eh summa fakkara ko faqaddar wa nazara كيف قدر ثم أبطى وبطر فقال إن هذا illa سهر يؤثر an ce ma annabi mu ce ma jama'a mawaki ne suka ce kai qur'ani nan bai bai kama da waka ba mu ce mahaukaci ne mu ce kai a'a ai mun san inda mahaukata suke mu ce kaza ne mu ce kaza ne can dai da ya gama tunani ya gama tunani mu ce mai sihiri ne kawai to kaga zama ake a shirya wani kage za a maka in kai dan siyasa ne yanzu sai a zauna idan aka ga lalle kana da farin jini a jama'a ya za a yi a kifar da kai a tarwatsa jama'a da kai a zauna a yi tunani a ce to mun ci mu ce ya ci biliyan kaza mana a kama shi kawai mu ce kaza a haɗa shi da abin nan mu ce an taɓa kama shi da kwaya a gidan shi a ce a'a mu ce an taɓa samun makamai ko a je aje makamai a gidan shi mana sai a ce an zo sashin ko ko a kashe mutum kawai aje je aje gawa a kofan gidan shi ko kuma a cikin gidan shi a san yanda aka yi a zauna a yi ta floating a yi ta floating yanda mutuncinka da ƙimarka a ƙyamatar da jama'a. To, shaiɗanu haka suke wa mahasada masu zunubi makaryata idan suna son wai a ɓata wani ko a rusa wani to, shaiɗan ya rika shirya masa irin waɗannan ƙaryayyakin a zukan mutane. Ina fata an gane ko? Tanazzalu ala kulli affakin afi yulkuna sam'a su waɗannan sai su rika sauraron abin da shaiɗanu suke faɗa musu wa aktharuhum kadhibun dukkan su mafiya yawancin su makaryata ne duk ƙarya suke kitsawa wa shu'ara'u haka nan ma shaydanu suna zuwa ma mawaka yattabi'uhumul ghawun da ka ga wawaye ne ke bin jahilai da wawaye su suke bin mawaka wani sa'i ka rika duba irin yan rap inda da suke juyawa da kafa da hannu ya ga mutu a yatsa ɗaya yana boris kawai haka kai shaidanu ba su shiga wannan ba Eh, yadda yake wani tarar da kafan shi haka yake da yana wani girgiza jikin shi gaba kai kana ganin ba aljani a cikin waɗannan da shaidanu hmm? su dictating musu a yi waka iri kaza wani yayi a cikurkuɗa gashi a ɗaura a yi rege irin na su mali da da rubutu a jikin jeans da menene da shan abun nan za ka ga Mawaka galiban shaiɗanu suna tare da su kuma za ka ga wawaye nan ake wuni a ce mawaki wani zai zo ka ga stadium ya cika har waje ana ta tsalle ana ta abin nan manzo Allah ya ce to in kuna son Allah ya ce ba dai manzon mu Muhammadu ba bai da alakar amma irin waɗannan sune wanda shaidanu ke saukar musu kaga mutum yana kuka wani ya ce maka wallahi bai iya bacci sai ya sa cool music a kunnensa cool music irin na su Bonnie Ocean Deep Ocean ne, shi ke sauraro kawai sai yana shigar shi, ka ga hawaye hawaye yana zuba ta nan kawai mutum yana kwanci wai wai ya ratsa jijiyon shi cool music cool eh wani kuma shi kuma tsalle yake yana wani haka wannan ‘yan rege ne su, eh, in baka matsa ba zai iya nausanka ko ya harbe ka ba, shi haka yake, to akwai waɗansu su kuma irin ‘yan rafin nan eh, ana rawa ana zai tsole ma ma ido ma in baka matsa ba. To haka za ka sa yake waɗannan gaba ɗaya mabiyan shaɗanu kenan. Duk maganganunsu ba tsani, duk maganganunsu ba wani abun Allah abin da zai gaidin ɗinka zuwa ga lahira. haka za ka tara waɗansu shigansu ma tsirara za ka gani tsirara babu abin da zai ƙare ka na imani yace za ka ga wawaye ne sai biye da waɗannan alam tara annahu fi kulli wadin yahimun ba ka gani kowane abin da suka faɗa sai su ka topic na waka episode episode episode episode episode komai za su yayi mo kawai su sashi a waka ya zamanto topic ya zamanto episode ko ina buga buga suke su yayi motsi waka kai wa annahum yaquluna ma la yaf'alun zaka ji suna faɗan abubuwa a waƙar su abinda ba sa iya aiwatarwa shi sai su faɗe shi kawai su faɗe shi illa alladhina amanu sai dai waɗanda suka yi imani da Allah su ne zaka samu natsatsu kawai in sun faɗi abu haka ne su kullum da Allah ne da lahira ne da mutuwa da tunanin ya za a yi wa Allah ɗa'a a nisanci abin da Allah ya hana wa aminu salihati kullum suna cikin aikata ayyuka na alkhairi wa zakaru Allah kathiran Kullum in ka same su suna yawan ambaton Allah suna zikiri karatun Qur'ani hailala tasbihi sallah nasila sadaka komai wantasaru min ba'di zulmihim bayan da sun yi zalunci irin sun yi kafurci, sun yi abu na haka samu kuma yanzu sun zo sun ci nasara akan zukatan su yanzu sun zamanto na Allah wa sayalamu alladhina zalamu lalle waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar shirka ta hanyar kafurci suka yi faɗa da musuluncin nan suka yi faɗa da manzon Allah nan wallahi za su sani da sannu za su sani za su ɗanɗani kuɗarsu za su san ayya munkalabin za su san wani irin makoma ne za su za su koma gobe kiyama ina fata an gane ko to wannan ita ce ƙarshen suran ina jin ba tambayoyi ko mu yi kokari ne mu rufe saboda kar mu bar ayoyi guda uku kana makalla za mu yi tambayoyi gobe imaraman insha Allah jazakumullahu khairan to gobe za a tashi sabuwar sura ita ce suratul naml ko in Allah ya raya mu kenan wannan abin da ya samu a yau kenan Allah kara wa rayuwa albarka muna tawassuli da waɗannan ayoyi masu albarka da muka karanta ya biya ma kowa bukatunsa na alkhairi ya kare kowa daga dukkan abin da yake tsoronsa daga dukkan wani sharri da yake bibiyansa da wanda ya sani da wanda bai sani ba Allah kare shi daga gare shi muna tawassuli da waɗannan ayoyin da hasken da yake cikinsu. su Allah ubangi ya ba mu jihohinmu na arewa zaman lafiya Allah ya yi mana rashin tsaro da ake fama da shi a wannan ƙasa ta Najeriya Allah haskaka zukatan shugabannin mu ya ba su ikon yin adalci da magance abin da yake damun al'umman wannan ƙasan. Allah sai ta mana su akan siratun mustaqim. Allah ba mu iko yi musu biyayya a inda suka yi daidai, ya ba mu iko yi musu nasiha a inda suka yi kuskure, ya ba su ikon karɓan nasihan. In sun ƙi karɓa fa na hannu a burya, mun barranta da mimma ya amaluna ga dukkan abin da suke aikatawa. Fa subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta